فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق idan kun gama ayyukan hajji to ku ambaci Allah ku yawaita yabo gare shi kamar yadda kuke alfahari da yabon iyayenku ko fiye ma da yadda kuke ambaton iyayenku saboda duk ni'imar da kuke ciki daga Allah mai girma da bawaya take kuma mutane sun bambanta a cikinsu akwai kafiri mushirki wanda bai yi imani da komai ba sai wannan rayuwar ta duniya baya roƙon ubangijinsa komai sai ni'imominta da kayan ƙawarta na lafiya da dukiya da ‘ya'ya ba su da rabo daga abin da Allah ya tanadar wa bayansa mumine a lahira saboda kwaɗayinsu da duniya da bijirewarsu ga lahira